A ranar 25 ga watan 12 na kowace shekara, Kristoci a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan Kirsimati, wato ranar da aka keɓe don tunawa da haihuwar Annabi Isa wato Yesu Kristi. To sai dai tun daga kamawar watan na Disamba, Kristoci a majami'u ke gudanar da shirye-shirye don tarɓar ranar inda ake sanya furanni da wutan lantarki masu launi daban-daban da gudanar da addu'o'i da waƙoƙi kamar haka. cewar Reverend Benjamin Gaina, Yesu Almasihu ya kawo saƙon salama cewa dukkan bil'adam. Ina addu'a Ubangiji Allah ya bude idanun jama'a su gane cewa samun ceto sai ta wurin Yesu Almasihu. Hakika in banda Yesu Almasihu ba zancen samun shiga mulkin Allah ba za a same shi ba. Yesu Almasihu shine sarkin salama. A dalilin Kirsimetin kenan, wa'azinmu ita ce idan ka karbi yesu almasihu hakika za ka kasance da salama kuma ba za ka so wani abu marar kyau samu wani daban ba a'a saboda haka ina addu'a mutane su sami yesu su san yesu in kuwa mutane suna da yesu zancen tashin hankali babu shi Bukukuwan Kirsimeti na tattare da saye-sayen sababbin tufafi da kayan abinci iri-iri. Madam Jummai tambaya ta ce lokacin Kirsimeti lokacin nuna godiya ne ga Allah da kuma nuna ƙauna ga kowa. Ina bukatan yara su san cewa Yesu almasihu shi salama ne. Yana bukatar kowa ya zama da salama. babu tashin hankali kowa ya rungumi yesu domin ya samu wannan salama da kwanciyar hankali godiya da yabo da ɗaukaka sun tabbata ga Ubangiji Yesu mun gode. Shi ma wani malamin addinin Musulunci a jihar Filato hudu ba wa dukkan al'umma musamman a lokacin na Kirsimati. Sunana Alhassan Sa'id Adam Jos. To babban kiran da nake yi a nan ga dukkan al'ummomin Najeriya gaba ɗaya har ma da na wajen Najeriya. Don girman Allah mu girmama ra'ayin kowa, mu girmama addinin kowa, mu kyale mutum da abin da ya zaɓa ya yi aiki ko ya addininsa da abin da ya zaɓa ni a gurina na musulmi idan kirista suna bikinsu na kirsimati in zo in nuna musu ba daidai ba ne ko in tsangwame su ba daidai ba ne barantana abin da yake faruwa na lura da ina suka fi taruwa a je a jefa bama bamai ko a gurin taro ko a masallaci na yi tir ina Allah wadai ba na ƙauna saboda haka za mu ba da goyon baya ga duk kiristoci su ci gaba da addinin su. Kamar kullum sakon jami'an tsaro a wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau Captain Ikedici Iweha jan kunne wa masu kudura aniyar ta da fitinu yayin bikin Kirsimetin da su guji yin haka don gujewa fushin hukuma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.